يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka yan uwa masu kallo da sauraronmu ta kafawar wannan yada labarai mai albarka alwisal hausa ne mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ni'imta mu da ni'imar musulunci kuma ya kaddara mana haduwa a wannan lokaci mai albarka da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi dace to an buƙaci in dan gabatar da jawabi dangane da abin da ya shafi matakai da Allah subhanahu wa ta'ala ya bi wajen kiyaye wannan alkur'ani namu wato wanda ya saukar mana ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa wasallama domin ya zama wanzajen littafi kuma dawwamamme da za mu ci gaba da kwaikwayon irin rayuwar da yake koyarwa domin mu kyakkyawan zama a duniya kuma mu ji daɗin haɗuwa da ubangijinmu a ran lahira. alkur'ani mai girma kamar yadda allah subhanahu wata'ala ya bayyana shi ne ya ɗauki ɗawainiyar kiyaye shi inna da zalna zikira wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da alkur'ani kuma mu ne masu kiyaye alkur'ani ba a iya canja harafinsa ba a iya canja ayoyinsa ba a iya canja wasalinsa sai dai a koye shi a koyar da shi gwargwadon yadda Allah subhanahu wata'ala ya saukar idan muka duba matakai da ubangiji ya bi tun alkur'ani yana rubuta a cikin lauhul mahfuz za mu ga Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna innahu qur'anun karim fi kitabin makanun la yamassuhu illal mutahharun a cikin wannan ayoyi Allah subhanahu ta'ala ke ce da alkur'ani wato da fi kitabin makanun alkur'ani yana cikin littafi kawwamamme katangagge wanda ba wanda ya isa ya je gurin da littafin yake balle ya taba abin da yake rubuce a cikin littafin la ya masuhu illal mutahharuna in banda mala'iku tsarkakaku ba wanda yake iya zuwa ga wannan littafi wato lahul mahfuz balle ya taba alkur'ani balle har ya kai ga iya jirkita shi wannan ya gwada mana me ya gwada mana cewa alkur'ani mai girma allah maɗaukacin sarki ya taimaka ya tsare shi hatta a can sama ɗin bayan nan lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai fara saukar da alkur'ani to kafin wannan lokacin aljannu suna iya samun dama su hau sama wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan har su je inda za su iya jin maganganun da mala'iku suke yi su sato maganar da za su sato su zo da ita zuwa ga bokaye sannan kuma bokaye in sun samu magana guda ɗaya ta gaskiya sai su ƙara iya abin da suke iya ƙarawa na ƙarya wato ainihin akan wannan saboda za su ce za a yi ruwan sama a guri kaza misali kowa na zai samu haihuwa kowa na zai mutu ko za a yi kaza gwargwadon abin da suka ji mala'iku suna faɗa manyan suna ba wa na ƙasa da su umarnin da allah subhanahu wa ta'ala ya bayar na abin da zai faru a wannan rana to in aljani ya sato ɗaya daga cikin irin wayannan maganganu sai ya kawo wa bokansa sai boka ya ce yau za a yi kaza sai mutane su ga wannan kaza din ya faru to lokacin da Allah subhanahu ta'ala zai fara saukar da alkur'ani daga sama zuwa ƙasa wato zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ya sanya tsaro na musamman a sama Allah ya faɗa a cikin suratul jin su kansu aljanu suna cewa wa inna kunna na naqa'udu minha maqa'ida lis lissami faman yastami' il'ana ya ji lahu shihaban rasada da wato mun kasance muna samun gurin zama a sama kunna na naqa'udu min ha lis lissami muna samun gurin zama wato ainihin a cikin sama mu zauna don mu jiyo abinda za a yi mu ɗauko mu kawowa wanda za mu kawowa faman yastami il'ana to duk wanda ya nemi ya jiyo wata magana yau al'amura sun canja sama ta zama ba irin wadda muka sani ba tsaro ya tsaurara daga duk wanda ya kokarin ya jiyo wata magana ya ji lahu rasa rasada to zai samu wani tauraro mai kone aljanu wanda shi kuma yana nan a madakata yana jiran mai satar maganar ya zo shi kuma wannan tauraro da izinin ubangiji ya biya kone shi shi yasa a cikin suratul safat Allah subhanahu ta'ala ke cewa la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janibin duhuran wa lahum adhabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib wato su aljannu a yanzu la yasma'una ila al-mala'il a'la ba su iya jin maganganun da wato taron mala'iku maɗaukaka suke yi wa yi na min kulle janib ta kowane ainihin wato gefe kudu da arewa gabar da yamma jifansu ake yi su ake yi ta yanda ba za su iya sakewa har ta magana ba da horon wato tsardan don a kore su walhum azabun wasif sannan Allah subhanahu ta'ala ce illa man khatifal al sai dai wanda ya yi kokarin ya dan fusgo wata magana ana jifan ana ta kudu ana jifa ta gabar ana jifa ta arewa ana jifa sai ya ainihin wato dan cizgo wata magana to ita ma wannan maganar da ya ciro ba za a bar ya tsira da ita ba saboda kada a sami rikitarwa tsakanin abin da mala'ika jibril ya zo da shi da abin da wani mala'ika ya dauko ya zo da shi saboda haka ka in ya ma ciro wata magana allah ce fa atba'ahu shahabun saqibun sai ainihin wato tauraro mai hudawa mai konewa wato wanda zai ragargaza shi sai ya bi shi ya kuma ainihin wato sauka a kansa ya halaka shi ta yadda ba zai iya kai wannan labarin zuwa inda yake son ya kai shi ba wannan ma tsaro ne tsaro na uku da allah ya ba alkur'ani kafin ma ya zo ƙasa sai ya zama na wanda aka ba amanar ya ɗauko alkur'anin ya zo da shi ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ke cewa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirina wanda ya sauko da wannan alqur'ani a gare ka to wato shine mala'ika jibril sai ce ar-ruhul amin amintaccen ruhi ma'ana mala'ika amintacce to wanda Allah subhanahu ta'ala ya ce masa amintacce al-amin ma ya ce masa cikakken amintacce ko amintaccen nan da aka riga aka sani kenan idan Allah da kansa ya wassafa bawansa da wannan siffa ta amana baka jin tsoron abin da za a danka masa zai samu tawaya ko zai cire wani abu ko zai ƙara wani abu ko kuma ya kai abin inda ba nan aka aike shi ba saboda haka nan Allah ce al'aminu ne sannan Allah ta'ala a wata ayar yana ce mutahin samma amin ga mai biyayya ne sannan kuma amintacce kun ga nan ma wannan Allah subhanahu wataala ya nuna mana wato ya ƙara bayyana siffar wanda ya danka wannan amana ta kawo alƙur'ani zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato ainihin a gare shi yanda ya zama mai amana in ji Allah subhanahu wataala wannan ya ƙara nuna tsaron da Allah subhanahu wataala ya ba alƙur'ani sannan shi mala'ika Jibrilu bayan amana da Allah ya bashi wanda ya siffanta shi da ita sannan kuma sai ya ce me sai ya ce ratin fastawa zumirra mirra malamai suna fassara ta da fasara guda biyu mirra tana iya ɗauka zuman zarin hassan ma'abucin wato siffa mai kyau shi mala'ika jibrilu sannan mirra tana iya ɗaukan ƙarfi ma'ana shi mai ƙarfi ne ka kusan mai karfi bayan da mara karfi zai iya taransa ya kwace wani abu dan kana iya zama amini amma in baka da karfin da za ka iya tsare amanar a gwada maka karfi a karbe abin da aka baka amana to shi mala'ika jibril gashi dai amini sannan kuma gashi da karfi da karfin ma baka iya karban wani abu ko kai waye saboda haka wannan ya gwada mana alkur'ani ya samu amintuwa a lauhul mahfuz ya samu amintuwa a kan hanyarsa daga lauhul mahfuz zuwa cikin zuciyar amintaccen amintattu duk inda ake maganar amana aka ce an zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai a shafa fatiha a tashi babu sauran wata magana kuma da ya kamata a ci gaba da ana yi domin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba ma mu musulmai ba waɗanda ma ba musulman ba waɗanda suka fi kowa gaba da shi waɗanda suka fi kowa ƙiyayya da shi waɗanda suka fi kowa wato san su ga wallansa sun yadda da cewa amini ne duk abin da suke jin tsoro ƙure a wannan lokaci tare da cewa suna faɗa da shi suna gaba da shi suna rigima da shi suna son ainihin wato su ga bayansa amma duk abin da suke jin tsoron salwantarsa ba wanda suka amince su ɗauka su baya ajiye musu su ji hankalinsu ya kwanta irin wa irin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam allah subhanahu ta'ala ya sa shi ya zama amini ya zama yardajje ga allah yardajje ga mala'ikun Allah yardajje kuma ga dukkan bayan Allah har ma da waɗanda suke yin adawa da shi da haka Allah ta'ala ce zala bihin ruhul amin alaƙal bika litakuna minal munzirina saboda haka wannan ya gwada alƙur'ani ya tsaro a lauhul mahfuz ya tsaro a kan hanya daga sama zuwa irjin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to bayan nan sai ya zama na annabi sallallahu alaihi wa sallama a ƙoƙarinsa na tabbatar da muradin ubangiji allah subhanahu wa ta'ala domin allah ya yi amfani da shi ya tabbatar da alkawarin da ya yi na cewa shi ne zai kiyaye alkur'ani sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce da manzon allah sassa sanu uka falatansa za mu karantar da kai ba za ka manta komai ba Allah zai karanta da manzan Allah alkur'ani don haka nan ba zai manta kowa ba to wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai manta wani abu kafin ya isar da wahayi da Allah subhanahu ta'ala ya masa ba Allah ya saukar masa da ayoyi to bai yi ka ce kuma ya manta wani abu daga cikin ayoyin kafin ya isar da wannan ayoyi yanda mala'ika jibril ya kawo masa su daga wajen Allah kafin ya isar da su zuwa ga mutane bai yi wa ya manta wani abu zai isar da saƙon nan yadda Allah ya aiko shi da shi saboda Allah ya masa alƙawarin ba zai manta ba in an samu a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya zo zai wuce ta masallaci ya ji wani bawan Allah na karatu ya ce Allah ya masa albarka ya tuna min wannan ayar da na manta ta ka ba kafin ya isar da ita bane ya manta don da ya manta ta kafin ya isar da wannan da ya karanta ta da bai karanta ta ba saboda haka manzon Allah sallama ya isa da alkur'ani yadda Allah subhanahu wataala ya binna amma kasancewarsa dan adam waɗansu ala wasu abubuwa da dan adam ka iya yi Allah subhanahu wataala zai iya kaddara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi don a ƙara tabbatar masa da tabbatar mana da bashariyarsa sannan kuma Allah ya tunatar da shi domin ya zama darsa darasi a gare mu shi yasa ma Allah ta'ala ya ce illa ma sha Allah sanu uka falatansa illa ma sha Allah wannan kalmar istisna'i abubuwa da yawa za su shiga cikin ta ba za mu kutsa nan ba yanzu muhimmin abin da muke so shine yanda ubangiji ya kiyaye mana wannan alkur'ani saboda alƙur'anin nan idan muka duba wannan matakai da kuma wanda da wanda muka faɗa da wanda za mu faɗa nan gaba za ka yi mamakin wani ya fito yana cewa daga baya wai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗansu sun iya samun damar su canja alƙur'ani Allah ta'ala da kansa yana cewa tanzilun min hakimin hamid ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid ta gaba ko ta baya ko ta dama ko ta baya ko ta ko'ina barna ba ta iya zuwa ma alkur'ani saboda Allah ya tsare saboda Allah ya kare shi idan ya zamana Allah ya ce barna ba za ta iya zuwa masa ba kaga canja haruffansa barna ce iya cire wani abu daga alkur'ani barna ce ƙara wani abu akan abin da allah ya saukar barna ce duk abin da zai iya jirkita alkur'ani daga yadda allah ya saukar da shi zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dole ka da wannan barna to allah ya ce wannan abin da ake kira barna duk abin da zai bayu zuwa ga ma'anar barna ba zai iya riskar alkur'ani ba ba zai iya zuwa ga alkur'ani ba to kaga duk wanda yake cewa a wannan barnar da Allah ce ba za ta faru ba ta faru canjawar da Allah ya ce ba za ta canju ba ta canju to kai tsaye ba da kai yake rigima ba ba da kowa yake rigima ba da ubangijin ubangiji yake son ya kare ta saboda ubangiji ya faɗa ya ce kaza ba zai yiwu ba shi kuma ya ce a kazan nan ku ya yiwu kenan kaga da wa yake rigima da ubangijin da ya ce wannan abun ba zai faru ba Allah ce la ya'tihi ba batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi saboda me tanzilun min hakimin hamid saboda saukakke ne saukakken littafi saukakke ne haka aka tsaro shi haka aka saukar da shi abin da samu ake cewa min hakimin hamid daga Allah kai tsaye saboda da umarnin Allah aka ciro shi daga lawal mahfuz da umarnin Allah mala'ika jibril ya dauko shi mala'ika jibril ya samu kariyar Allah ya samu shaidar Allah har lokacin da ya saka wannan alkur'ani a cikin zuciyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na bi ruhul amin ala kalbika. to Allah ya ce inna na zallan zikira wa inna lola lahafizun sannan yazo ya ce la ya'tihi hilba zulmi min ne da walamin min zuwa karshen aya idan duk da wannan har yanzu akwai wanda yake ganin cewa alkur'ani mai girma an canja shi an rage an ƙara to ina jin yana son ya nuna maka cewa abin da Allah yake faɗa a wajensa ƙarya ne bai yadda ba in ba haka ba to bai da dalilin faɗin wannan Allah zama daukacin sarki bayan manzan Allah ya karɓi wannan alƙur'ani sai kuma ya tusa masa son karanta shi karanta shi a cikin sallah ta farilla ta nafila karatu haka tsagwaran karatun alkur'ani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai dai a yi koyi da shi baya wasa da haddasa ya kuma tsawatar da kada a yi wasa da hadda alkur'ani yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya wasafa shi wato irin yadda yake guduwa ya bar wanda ya sake shi to ya fi saurin guduwa fiye da mutumin da ya ɗaure dabba ta matsu a sake ta bai sake ta ba wata rana ya kwance ta ko ta kwance da kanta to inda za ta gudu to alkur'ani ya fi ta saurin guduwa daga jikin turken da ta gudu ta bari saboda haka nan ashe wannan duk yana nuna mana bayan alƙur'ani manzo Allah ya lizimci karanta shi wanda duk shekara sai mala'ika jibril ya zo ya karɓi hadda a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan da ba dan yana yawan karanta shi ba in ya iya ba da hadda wannan shekarar karshen ta shekara mai zuwa sai ka ji kuma haddar ta yi rauni to amma kullum karantawa yake a karanta a sallah raka'a ɗaya ya karanta suratul baqara ya karanta suratul eh, eh, ali imrana ya karanta nisa sannan ya yi ruku'i har ya zama na saboda irin wannan tsayewa kafarsa na kumbura ɗaya daga cikin mai ɗakinsa umulmi na aisha ta ce ya manzon allah ba ka sauƙaƙa ma kanka ba tunda allah ya gafarta maka gaba da baya manzon allah ya ce a fala kunu abdan shakura ba na zama bawa mai godiya ba a takaice. ɗaya daga cikin hanyoyin haddace alkur'ani ko kiyaye shi a nan ƙasa yawan karanta shi da manzan Allah yake yi riƙe haddasa da manzan Allah ya yi a nan ƙasa hanya ta biyu bayan shi da kansa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya himmantu da karatun alkur'ani kuma ya tsawatar da ainihin rashin ko nesantar karatun alkur'ani har yana wasafa gidan da ba a karatun alkur'ani kamar gida ne wanda aka mai da shi makabarta kamar gida ne ruguzajje ya kwadaitar a karanta sannan kuma ya ci gaba da koyawa sahabbansa sahabbai suna zuwa su koyi aya su koyi sura su koyi surori daga bakin manzo sallallahu alaihi wa kai tsaye su suke zuwa su koya daga manzan Allah alaihi su kuma su rike haddan nan har manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wani lokaci ya zama yana saura yana zama yana sauraron su wani ma bai san manzan Allah yana sauraron sa ba sai in ya gaya masa kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wato manzan Allah yana ba shi labarin ya ji shi yana karatun alkur'ani yana jin daɗin muryarsa yace ya rasulullahi da na san kana saurara ta aida da na rera maka shi rerawa to lokaci yana hararar mu amma a gurguje sahabbai da yawa sun haddace alkur'ani waɗansu sun haddace surori da yawa a hannun manzon Allah sallama sannan kuma manzon Allah sallama yana da masu rubuta shi sai na Ali ibn Abi Talib yana daga cikinsu ubayy ibn Ka'ab yana daga cikinsu Zaid ibn Thabit yana daga cikinsu abdullahi ibn abi sarha yana daga cikinsu ibn abi sufyan yana daga cikinsu waɗannan su ne wato su shida su ne wanda suke rasmiyin wato officially ko da yaushe ɗaya daga cikinsu aikinsu shi ne rubuta abin da Allah ya saukar na alkur'ani a gurin da manzon Allah sallallahu ya umarce su kuma su ajiye bisa umarnin Allah nan za a saka wannan ayoyi ku sanya wannan ayoyi tsakanin inda Allah yake cewa kaza da inda yake cewa kaza ku sa waɗannan ayoyin a ciki to kun ga ga yawan karanta shi ga koyar da shi ga kuma komai yana nan a rubuce shi yasa lokacin da za a haɗa alkur'ani zamanin sayyidina abubakar siddiq me aka yi da sayyidina zaid bin thabit da sayyidina umar bin al-khattab zama suka yi a kofar masallaci duk wanda zai zo ya ce zai ba da haddar kaza alkur'ani ne shikenan zo ka ba da hadda umar gangaran ne zai ibn sabir gwani ne ba inda za ka zo ka yi musu wani laya zana a cikin ayoyin alkur'ani duk abin da ka faɗa an ba haka ba ne sun sani shikenan zo ka ba da hadda ka zo ka karanta abin da ka ce alkur'ani ne su ji su in alkur'ani ne sun sani amma da yake su alkalai ne ba za su yi magana ba sai su nemi wasu daga cikin sahabbai su ce wa zai zo ya ba da shaida akan wannan mutum biyu za su zo su ba da shaidar abin da ka karanta ɗin nan daidai ne kuma alkur'ani ne bayan an samu wannan ga su kansu gangaraye ne ga kai ka ba da hadda ga shaidu an samu har yanzu bai isa ba sai a ce to aje a ɗauko abin da aka rubuta a zamanin manzon Allah sallama da umarninsa wanda aka aje a ɗakin iyalinsa aje a ɗauko a duba a ga yayi daidai da abin da ya karanta ya yi daidai da abin da wanda suka ba da shaida nan suka ba da shaida idan ya yi daidai to alkur'ani ne haka aka dinga haka aka har aka haɗa alkur'ani mai girma to idan wannan isu ne hanyoyin da aka bi da hanyoyi na ƙarfin ikon allah da ya alkawarin shi zai kiyaye da bayanan da allah ya yi cewa bai yi wa ya canja alkur'ani da irin tsaron da Allah ya bawa sama saboda ainihin a share fagen sauko ayoyin alkur'ani da kuma irin yadda manzon Allah yake karanta shi da irin yadda ya koyar da shi da irin yadda mala'ika jibril yake zuwa ya karba hadda da kuma yadda aka zo aka rubuta shi a zamanin sayyidina abubakar ta ina ne wace kofa ce aka bari wanda har mai iya canja alkur'ani zai shigo ya canja alkur'ani kana yadda da cewa an canja alkur'ani sawa'an cewa kai an rage ko cewa kai an kara kai tsaye abin da kake cewa Allah ya yi ƙarya wal iyazu billahi ba ka da dalilin faɗin wannan in dai ba wannan ce manufarka ba to amma akwai masu ƙarfin zuciya ko in ce masu ƙeƙashashiyar zuciya ko in ce masu riɓaɓɓiyar zuciya waɗanda ba su jin nauyin faɗin wannan saboda kawai su biya buƙatarsu su ta ainihin cewa an canja alkur'ani domin su ɗauke siƙa da yarda da aminci da zuciyar musulmi take da shi game da wannan alkur'ani na mai girma to waɗannan ƙarya su ta sha ƙarya ba su iyawa Allah ya riga ya alkawarin ya yake alkur'ani saboda haka a yanzu da babu sahabbai kuma an daina yi wahayi alkur'anin yana nan Allah ya tsara kayansa a kirazan yara ƙanana komai shekarunka yanzu kana karatu kai canja wasali ɗan wasali za ka canja na sama ka da shi ƙasa na ƙasa ka da shi sama ko rufu aka mai da ita bata ko yanzu nan za ka ga yaro jikanka ya ce gafata malam wannan ayar ba haka take ba kuma ya karanta maka daidai dubi irin baiwar da Allah ya wa al'umma ga hafizan alkur'ani nan saboda haka nan muna fata Allah ya tsare mana wannan alkur'ani Allah ubangiji ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا